da Allah wanda duk na kira nasu nan Allah ya sa suka ci za su ji daɗi ko ba za su ji ba to annabi ya ce inna duniya hulwatun hadira lallai duniya hulwatun ta cika zaƙi <laughs> tambayi masu mulki in ya ce in a ce ranka ya mai za a ci zaƙi inna duniya hulwa hadira ga kyau kore kore wa inna Allah mustaqlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun na ya ce to duk da daɗin tan nan tabbas Allah zai ba ku makamin mulki fiha cikin duniya fayanzura sai zuba muku ido ya ga kaifa ta'malun ya za ku yi kai dai kasan su da shugaban kasa Ahmad Bala Tinubu da gwamnan bauchi da gwamnan gombe da gwamnan nasarawa da gwamnan kano ku dinga tattara mu mana to da duka ba wanda zan ce na zaɓe ka dan ka zalunci kowa wallahi ba wannan alaina to ni da ce a zaɓe su nan inda za su rama alheri sa rika dukan 'yan najeriya dan allah mu da muka zaɓe su nan don su yi mana duka ne don su rushe mana gidaje ne don su murda majalisa inda suka ga dama wanda suke so za a sa don su yi wa shugaban ƙasa walaƙanci ne to jama'a annabi sallallahu alaihi ya koma su mulki da kuka hau yanzu manzo alaihi salatu wasallam ya ce inna duniya hulwatun hadira duniya na da zaƙi ga kyau kore kore mutu yana musu ya je gidajen ku ya ga yadda ake ba fulawa ruwa wayan Allah ku? Allah ce wallahi Allah zai ba ku mulki yanzu da zai duba ya ga kaifa ta malona ya za ku yi da bayinsa sai annabi ce ita duniya ku ji tsoron duniya wata kulli sa'a ku ji tsoron mata na san gwamnan da yake an zaɓe shi idan an zo harkar mulki sai ce a tambayi wance an ce akwai irinsu yawa ko a anambara watakila ko a benue watakila ko a kano watakila ko a fulato watakila an yi haka kai ne gwamna mulki na mace Allah sarki da ya yarda da magana maza Allah sallallahu alaihi ittaqu duniya ku ji tsoron duniya wata kunni sa'a ku ji tsoron mata Allah sarki matan wani ta kai shi kas no ya ki jin magana mu ji tsoron mata mata wani shugaban kasa a Najeriya wato babarbare ne mu amma dan Kano kun san shi soja ne ta wakaji sunansa a bakin wanda ya san shi jiya ko yau ta yi ma matan shugabannin ƙasa wa'azi ta ce ku hankali matan shugaban ƙasa na yanzu matan gwamnoni na yanzu in ji maryam abacha wai ku baiwa mazajen ku haɗin kai kada ku tsoma baki a cuci ƙasa in dai gaskiya ne ta faɗa na ƙala ce Allah ya miki albarka Allah ya sa su yarda kai ba an rasa mafaɗa ba ne masu yarda ne suka yi garanci to na ci a rusa gidan wani to wani ya fara to kai hankali da mashawarta miyagu to don allah don mutum man zaɓe shi a sati ɗaya ya zo rashin iya teri ya shiga daji Allah ya sa taya ba ta fashe ba mu da shi sai mu yi hakuri mu magargadi da sunan Allah kar a sake rushe gidan kowa amma dan Allah ba dan ni ba dan Allah ka rushe gidan kowa laifin wani ba zai shafi wani ba abu ka'ida abu shari'a jama'a ba a murɗe mana kujera a jihar bulato ba ba a murɗe mana kujera a taraba ba a wa'azina da na ta yi muku da malama suka yi ta mana ba mu ce kar ku yi faɗa ba ba mu ce masu shari'a ku yi gaskiya ba ta mun haɗa su da Allah ga Allah gabayi wanda ya ga zai karɓi kuɗi ya ja da Allah to Allah ya rushe shi ko shi ne sarkin alkalan Najeriya don an taɓa korar sarkin alkalan ko ba taɓa yi ba da balle wani fake-fake Allah ka ba mu kujeranmu a jihar Filato Allah ka baiwa taraba kujerata Allah in dai ba mu muka cuci wani ba ba ta raba ce suka cuci wani ba wanda diye cutar ya murda Allah ka kunyata su na yi adalci ko sunan wani na kira Allah ka taimaki mai gaskiya ina baiwa ma'aikatar wato jagorancin shugabancin Najeriya a sake duba hanyar zaɓe daidai ne a tara 'yan najeriya za a yi zaɓe sai mun gama jefa ƙuri'a sai a zo a kai wata 'yar unguwa sai a ɗauko su tsofaffin sojoji da bindigogi su zo su ce shugaban zaɓe ko kai karya ko a kashe ka an yi wani garin to ya kamata gwamnati ta bar wannan a ci gaba haka kai wallahi a gyara gurin da za a ringa lissafi kar a jefa mutane a cikin hairani ku ce kun nada mutane shugabannin zabe tsofaffin yancin amana sojojin banza su ɗauko bindigogi su zo su ce sai ya yi ƙarya in bai yi ba za su kashe shi daidai ne to 'yan najeriya allah ya ƙara mana albarka mun yi haƙuri mun yi zaɓe ba don kuɗi ba allah ya ƙara mana albarka mun yi addu'a mun ce allah ya sa a yi rantsarwa lafiya allah ya amsa allah ya taimaki shugaban ƙasa ahmad bola tinubu allah ya sa ka tsaya daidai kar ka shiga aikin wani kai ma kar a walakanta aikinka idan kowa ya ji tsoron Allah Allah zai tausaya mana gaba daya Allah ka datar da mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim assalamu alaikum